الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bukata da tabbata ya Allah salatu yan sai ci biya min cilu tabbata ya nabi sallallahu alaihi wa wa sallam ina na tafi gobe ni ya tago gobe ci 2014 kalenda miladiya ya ci gaba katin littafin alkawa'idu wal usulil jami'a ya sheikh abdurrahman ibn nasir as rahimahullahu ta'ala ne katin gobe ni ci da katin littafin wucin alka'idatul hadiyata ashar ka'idan gobe ni ci muka ka'idan al'aslu baka'u ma alamakana yanayi asali na ina da bashi wala na ga sai continue wali yakinu la yazulu bi shak yana mai yakinu na a lauki abu gangani da shakka kuyo ko mm. ka'ida ya yakinu la yazulu bi shak awwa daga ya ganya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallamu ka'ida na ma alkur'ani lautubo sunna ijimawu ijma'u lautubo daga alkur'anu allahu gan wa ma ya tabi aksaruhum illa zanna duk don duwa abina tuna sai zato inna zanna la guni min alhaƙi shay'a lille zato mun kunkiya gaskiya yin don duwa inna laha alimun ma ya faru lille allah bi ilimi yana zamuci ya jina daga sunna ya nabi sa sallam hadisi ya bi sayyid al-khudri radiyallahu anhu ga nabi sa sallam ga idza shakka ahadukum fi salatihi idza gaji shakka sallubo falan yadri kam salla salatan am arba'an wuci fa ku ci de wuci wujin ya ci shakka ko guta ko guni falyatraha shakka jin la shakka puya waliyabni ala mastaikan ya zamu zo tuta ce mai bai yakini nan ware ya shakka na bani in bai gugun gani bai yakini na ya amma ijma'u ya ciwo al-imam al ce ci guyu jun gafara mini man koyon usulu jibudan ga hadhihi al-qa'ida qa'ida ya al yakini la yazulu bi shakk mujma'un alaiha ay jima'u ji tubo huwa anna kulla mashkukin fihi yanzu na gaji shakka tubo nan yuj'al kal ma'dum alladhi yulzamu bi adami a tire to tire ta wasu dan ba ne ka'ida ngai ina gaji tabbatarwa ganyen nan dan ni da kini nan shakka da biye kini wuce ya ya bugo ne ga Allah ya kini ke ya gona wuta ya kini wuro hmm. al yaqin ngai yana na je ilimi gan wani tabbatarwa ko ya mm. zama ya zama ibe gaskiya ga wuji jiga amma shakka ya bayan fuka wujo ngai zai ji kilo keji ko yan ji kujan mm. ko jiga na ko ɗana mm. mugun ɗewa a nonon hukuncin shari'a wujiyar tiye shakka bai tuta ikin ilimi bai tuta Allah subhanahu wa ta'ala gan wala kajji inahum bi kitabin fassalnahu ala ilmin yibe ya beli tasi ne yuke tace ilimi wani e bugo kai zage bele ga shakka dai ga nan wuce ayi shakka na ji faruwa ya zane jika ko waye lili zanen ebo dalilin da ne tunajin wale ga gungo sunan gama la al ibn al-qayyim da laysa fi shari'ati shay'un mashkukun fi hilbita shari'a musulunci e yadda buna ganyen na zai da shakkauna wannan ma ya da shakkalin mukallaf amma shakka da biya da ne mukallafi na ne ta'aru da amara ta yin fasa'ida inda hu e gwani bi ne ga alama guba ko dalilin mu ya gumbo ya ce ga mutanen fata matsala mas'ala mashkukan fiha bin nisbati ilayhi mas'ala na ci ga ga zanne da shakka tubo amma wa gadda ba zai je limi ga wani wani shakka tubo ga ga ki ibn al-qayyim rahimahullah na idza urifa hada idza gadde ga nan fa wa waqi'u fil masail naw'an shakka ne da faruwa mas'ala yin guba ahaduhuma ni minu bo shakkun sababu ko ta'arudin adillati wal amarati shakka na sababu dalili shi dai gungunin ka kaurihim ke gana ga ya ce surul bagli wal himar miciniyar yan albagali ko zaka nan gani bai tattagi shi ya e ji shakka tubo yau ne nuwanu damisu na wuce finan mun ga ale ga ko mitin wa to ko so nga no nga mi mm. sun wa nu wa yidun wucin in bai da jahalu la wa bi ka shi mujiwa fa yatawadda min wa yatayammam wa le fa da shakku shakka nana li ta'arid dalilai taharati wan najasa wuce ya gwa dalilin guba ne ne mafi zanen ya ce kun hali kuli abu wayan ka dalilin na jasa la yi kamun dalilin tahara wazo dalilin ya zai jigan da jesu zo na dalilin a wuce gungo bai zai jigan gungoyen zai gan sun hali nawa fa in na wulam ya kum ala tanji su su urihi ma dalilin. dalilin biyan na lawu gan nikin ya shi ko yana ga dami da kenan wajen kiran wajen da jasa na <clears throat> alkismu ya yi baci الشك العارض للمكلف بسبب اشتباه أسباب الحكم عليه واكتفائه شك ناجو ديزا ابوين sababin hukunci na wajiye fi zanen kuma wajiye da wani wakti fa'ihi irin masu zanen lini siyanihi wa zuhuli ya rabata nan auli adam ma'rifati bi sabab al-qati shak ko to ya sa na la ta hukuncin daga nan ibn qayyim rahimahullah wale gunji bayani ya ci ganyen shakka ko mm. ya ce lokacin waje faruwa nan shakka gajin faruwa jin yaza bayanin wa ba da ji zuwa ne nan wa a ji iltifat bayan shakkan nan nga mala ibn qayyim ga badal fawaid ga shakku fil ibadati ba al farag minha fa innahu la la yu'athiru shay'an shakka ne da dai zumana wa ibada jani nono mun ta tin don wala dona misali idza sallaji wa bi salla zuban ne zuban masali salla ba ka shin aji san wa ma sallah bi ko shakka ne ba wala ta tin do to sallawa ya aga gan ezajaji ko wuji umura wuji tawafi ya kaba umar saji wuce beji shekan ngba tawafi na gutu na jokan gutuwa ba wa a jirti fatila bayan e shekan na amma shekan na gaji faruwa jiwon mai guniyar tawafi wa lega wa jiki waga sheka face wata dadu ta fiye yakinin ilaga e shi shi wuce ya ji sallah wadda ni ya sallah wuce bai shi kan ba rika wuta wuce kan rika guni wani nga yi ni nga yi wuce buge yi sallah wale ga wula kyujan wulawun yi ta yi na ga yi yaki ni na ko wuce buru ta ci ubo amma nga wale shekari na yawan wajewa ni amma wani liman nga ga problem ma lulo ma mu jaju tambiyu a sheik muhammadu bin salil usaimin rahimahullahu ta'ala in la bayani da ya ce ka'idar da ne da alaka bai shakka yana ga da fi min ma'rifati salasa qawaid ga doyoyo ke mas'ala yana ne zaɓe ka'ida wuta ya za da shakku ba da inta ya salati fala ibrata bihi adda ke shakka gade zaɓe bayanin wa sallah jizuwa ni nan wa a ce babbe ci shakka da illa an yata ya kana naqd annafsu au ziyada inda e ko gaji yaqini ga eh waji sallah gwa ko eh wa sallah jango gan mana waji raka gwa ko raka jango ga bi yaqini ko le yaqini na ga gun go bi yaqini e fa ne ko wa diga shakka yin na to amma ga shakka ga boyi to masallaji zuwa ni a shakka wuce jayi sallah wa jayi rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana misali ya wuce so ba da an aslama shakka har sallah talatin am arba'an bayanai za sallah ji zonan wuce bai shakka an bar ka guta wani ka na ka guni wujin na kulu ya gugan latar tafit lihaza shakka gashi ba bai ci shakka ne leman fala ta julli sawa maji da ne sawa ma wala ta jali salati ka maji ba za su da gawa da ya sallah wuce jima li anna salata tammat ala waji shar'iyya bana sallah gumi ta cikin fiskan shari'a musulunci mi yujad ma yanqudu hadha alwaji shar'iyya madda wani ga annan sallo yana fal musalli lamma aslama la ishkala inda wannan salata tamma ka ku na zane ji sallah ne ji sallama nan mutum din da shakka mutum da sallah ya gumiya ni wa bari at wa bari at biha azimma na masu wa ta zimma din fawrudu shak ba da an bari at zimma la ibrata bihi shakka na bezu magun sun da ce ba don gole ne kaida ni wa ga ibada ji zuwa ce bi da shakka ce ibada wucin shakka na wala tafsir ta ibada wucin to alqaidatu thaniya da ya bace idza shak idza kana shakku wahaman shakka ga wahani ai tora ala zini wa lam yastaqir wadi yaji ta ci ga wannan hmm, ka mu ja ta mu da ka ga da ke joji ke ke timu ya completely be kama ya jadu haza film wasu sina irin kin na zai je wasu wasu ne irin ne je na. fala ibrata bi aida wa ke je ce baro bin na sai ba fala tafatu ilayhi wa je ce fatul wani wal insanu law law tawa al waham la taiba ta'ban azim ne daga gan wa ko da irin daga ajin wala Hmm. alƙa'idatun sarisa ka'idan ta ce ya za ka ratu sheku kuma al'insani abin ke shakka ga gaga ya zanen hatta fara la ya fa'alu illa shakka fihi har babu na wani a su ga shakka ji tiye wuce wani idza tawadda'a shakka idza jahala shakka galu wa in salla shakka idza gaji salla shakka galu wa in sama idza gaji azum shakka shakka galu fa hadha aidan la ibrata bi inna da ibrama li anna hadha maradun wa illa an gaji batan hmm. wal kalam mal insani sayyid salim min al marad ba na mai ga ya ne kin la zulu bi shakka na zuku ba ne ga e ga zane yi biya a zane la na zane yi biya lafiya wani da ba ta ne ga ga wal insani shaku hada yutabaru zihnu ghayr mustaqil fa la ibrata bi ga zane zane shakka ai ke ba ta ne fi shi na kun wani zihnu zane dan bayani ba ma na hankali dan bayani ba e ba go a kon se ne wuna a shek muhammad ibn salih al-usaymin mutu bayani ke di eza nga gangwa daga lamar wuta ta nuna wale shakka da duniya hmm. waha ni malonwa umarji ga shakka ke da dabi na biya shi to ba ta fi ya gugu na mutu majin bayani ke dai maza bayan hanabila shi e labiyu da ta ke yaki ne a mai la shakka ce ya lọ́jú yá a ọkún ń olè ṣẹ́ka nígá ka ní wẹ̀lé gan rájú yìí sínú wà lẹ́gẹ̀ ní ráájú nígá wà jíkí wà lẹ́ ta ní ka ní ẹ̀bẹ̀dà ìkí ní nínú ọ̀nà ìzá ka wàtàrà jáha inda wà ahadul amrẹ́ ni àkàzà bil mutarajjih ìzá gáde ṣẹ́ka mẹ́lẹ́ gan ẹni zaɓe gan wọ́n yìí wọ́n jẹ́gan wà lọ́wọ́ sun. hadith ni abdullahi ibn alayhi sallam wuji sallah ci da shakka in ba ko? raka abu ta kai raka abu ne annabi ci gafali ya ta'arrar sawa ya zaga ji wuji kiyo mulami tuna su yi daidai na, sun mali maliyutin malaihi yabni ala tahalli wuce juju ta kiyan yana wale gan ngai daidai wani sun bali yusallim mutu sallama sun bali yanzu sajjatai ne ba da an yi sulima mutu jin sai da raka a mutu jada jida zuhu ba ba na sallama jinin na laugan shakka da hali guba nga galibi na waɗo ga shakka na zonu ne galibi na dana na wuce zuwa lawasu amma ka gan ya jiki an mm. shakka wuce nga ya ke 50-50 na zukun walewa ga shakka ya wa magadu ta tiya ya kina eh, misali ba ne zaga ji sallah ce legan raka guta wajen kan raka guni wuce bi lega ya zaɓe ganin wa lega raka guni wuce wani wuce wutare wula da guni wuce wajen sallama wajen yana ko wuce jus jida sai da sai ni ba da salami ko cuji badi magaji maga lega wuta wuyo su láhùn lágútà òtú jíkẹ́ òtú na kẹ́rin rúfú hada karshe dai matsala wuce wato na dai bayanai ka'idan al'aslu baka umma kana alama asali yanayi dambo shi boli ainihin ta ciye wucin wani ya bi shak yakini ma a a hmm? ah, la shakka ji kiyo ada yake ni waya hmm. kiji misali ya kayi nan misali ba ne za a lulaji hmm. a lulaji ne yake ni kashi wuli yake ne yake ne wace gusalla sallah na su guwani mai sallah ne yaki ne kamar yaki ne yaki ya wace mm. ba ku ce ba ji kurukuru ji na ku ci shaka mm. ebogo wọn alẹ ebo ni bako wọn di kuru na fe gan wunya sani ebogo ala ii al'afulu alọ idunbo al'afulu baka umaka na alamaka na ebogo so ene ga da biya lanne yana wa ya ta yasma sautan aw yajida rihan inda go gawo na wasan bi wati wato wa bere pa wa bi san aw yajida rihan kuma kiyo wo wasan yes we wato da na ya wa bi san wale ne yaki na yake ne pa yana kaga waje yake na su ku asule pa wani kiyo wa danwo kuyo ko misali bani asali yayin yi wai masu asali yayin yi kiyar ina agwasanin la fusa anfusakum ya gawuti ta ce mai ne kana kun rahima annabi ga inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum dukiyeye ejayeye mutunciyeye wai bi alfurma ramu ya ga jira yi mushimin temine yin ne bi alfurma nan temine jawo da alfurma nan da sauran su har a karshe hadisu shi wa ne ga yadda yanzu an yi bani kiyo mai gugu ta ce ya bugo al aslu baqa ma kana ala ma kana ya gaza na tauye gugu ta ce ya na ga be luju ta be ga gaza na ta tace anan wa da shi kilo woro ngai lu ta katlan nasa ngon ni ngai kiyo ai hadis na ne sa sallam ga lahiru da mumri muslimin illa bi ila salatin ya musulmi a jalila sai bai nimi ne wutar ruwa ji gane ku ko misali banin nan e za shi shi wuyi biyayi yanayi ya kini na malamin madu wai bayawa na yaki ne wọ́n na eh? rán oh, mm, na lẹ́yìn o lẹ́yìn jíìm tọ́ wọ́n ti fẹ́ ṣe àṣà mayagẹ́ nùtúwà nana nánà ṣẹ́ka so ṣẹ́ka nánà ń láyẹn tó yà owó ya al'asulu baka umaka na alama kana al'asulu mm. ya owó yi dánwó al'asulu yẹ kí ni nga idun bo ebogo shaka asha we ya wa wa be ji kiyan wa biya un biya yakini na dagwaya wajen da ko? ehe ko misali balin nan e bayin zage ajin ajali ko? Hmm. umar da babu umar da idda al'aflu a ɗoga idda dan wani

manin mauludin adigin doro ne mana illa yuladu alal fitrati illa fata matakin fitra so al'asulu za wange wakiyo musulunci zan mm. mai shi shekarun kuma ji musulmi a iya eh, al'asulu musulunci ina ga je wuzu musulunci wancan nan waye kini ne wurin ruwa ne kin la zuru bi shakka la a cikin fa ba wawu yu hawi dalihi aw yu nasranihi aw yu majisanihi e hmm. bogo al aslu baqa'u ma kana ala ma kana hmm. hmm. kuyo ko so babu ga wakatun yo da gwaza di ezagina lawa bayan ke nasara Hmm. omi shawon gima hmm. so in dai a kan ya koyi mai an jina ce a shaki gibaborin yi a shaki gibaborin yi labe ba musulmi ya ce gina egin na musulmi ba mu ne kashi ego ilamu musulmi ta zuni ndị egin musulmi ne da bane ko egin na zane shiga gbogbo anyị na yanin gali ya yi tanu gawa jikiyar don wa ɗin da ya wai fa abu wa yu hawi danihi aw yu nasranihi aw yu majisani na yamman cuci da wadanu ga musulmi dun yi automatically ko jankali a galaba ta zani musulunci yin najin Ladi tamizo, sir. Ladi, yes? Ladi tamizo, the fa That is it. ngama la gaggaje tiyan hukunci a tsari mushriki na hu ya faru mushiriki nan ɗangi babban biyan mushiriki da aga su ba ya lo na ya ga ɗan wurin da cika yi hmm? ne mai tauri da eh Allah abirwa Allah wa lau bi ma kanu amilin Allah ɗaya na sai jinan amma ke da ruwayan asfarul mushriki na khadamu ali jannati yagiye mushriki shi da ya tsawa mai ubangina ga yi tuyan gina janna jo a ga gai kaka ya ce masa na ce masa na ala asfaru wallawa da so lawun ja buku subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu